النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي <clears throat> وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول يا جعل الله تعالى da ya kaddara don mu a cikin wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatun alkur'ani mai girma a yau uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya wannan shine darasinmu na uku a wato wannan tafsirin namu na wannan shekara kuma shine darasi na biyu a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara a karatunmu da ya gabata mun tsaya a ƙarshen aya ta goma a cikin wannan sura mai albarka faɗin Allah ta'ala fi qulubihim maradun fazadakum Allahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun yau kuma cikin falala Allah da rahmarsa za mu tashi farkon aya ta goma sha ɗaya fadin Allah ta'ala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun fatan mu Allah ta'ala ya fahimtar da mu ayoyin da zamu karanta sannan ya mana gamdakatar wajen aiki da su sai Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون نعم الله تعالى ya ci gaba da mana bayani akan sifofi na kamar yadda na faɗa ayoyi guda biyar na farko sun yi magana kan mumine masu jin tsoron Allah ta baraka wa ta'ala ayoyi guda biyu sun yi magana a kan kafarai, wanda ayoyi na gaba guda goma sha uku za su yi magana a kan wato munafakai. to muna cikin yin bayani a kan sifofin munafakai? sai Allah yake ƙara mana da wata sifa ɗin tasu Allah ta'ala yake wa idza qila lahum la tufsidu fil ard idan aka ce da waɗannan munafakai kada ku yi ɓarna a bayan ƙasa kalu sai su ce inna ma nahnu muslihun kadai abin sani mu muslihuna masu nahnu muslihuna mu dinnan masu gyara ne duk abin da muna aikata ba laifi ba ne, gyara muke yi a cikin al'amarin ubangiji Allah ya ce ala ku saurara innahum humul mufsidun lalle su waɗannan munafukai su ne cikakkun masu ɓarna. walakin la yash'urun sai dai basu sani ba to menene barna a bayan ƙasa abinda ake nufi da barna ne lalata wani abu bayan an riga an gyara shi shi shi sa malamai suke cewa barna a bayan ƙasa Shi ne aikata abin da Allah ta'ala baya so a bayan ƙasa shi sa ibn al-qayyim yake cewa yana daga cikin barna a bayan ƙasa da ta kowace irin barna shine shirka sanya wa Allah abokin tarayya wannan barna ce da tafi kowace irin barna a bayan ƙasa ma'ana tun da an zo an yaɗa tauhidi a bayan ƙasa to haramun ne kuma wani ya zo ya yaɗa. shirka a bayan ƙasa da aka iya daga cikin barna a bayan ƙasa shine yaɗa shirka domin ƙasa ta samu abin da ake kira tauhidi idan wani ya zo yana yaɗa shirka a bayan ƙasa to wannan yana yaɗa barna a bayan ƙasa shine aka ce wala tusidu fil ardi da islahiha iya daga cikin abin da malamai suka faɗa suka ce yaɗa bid'a bayan an zo an yaɗa sunna a bayan ƙasa mutane sun koyi abin da yake shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kuma a samu wani ya zo yana yada bid'a a bayan ƙasa to yada bid'a a bayan ƙasa shi ma wannan barna ne iya daga cikin barna a bayan ƙasa shine kashe-kashe a bayan ƙasa wannan barna ne shi sa Allah ta'ala da ya bamu mu labarin fir'auna yace inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a يستضعف طائفة منهم يذبه أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين Allah madaukin sarki yake ga mana cewa lalle Fir'auna yayi girman kai a bayan ƙasa Fir'auna da yayi girman kai a bayan ƙasa ya sanya jama'a suka zama kungiya kungiya wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu qa'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum kaga aikinsa shine yana yanka ‘ya'ya maza yana ƙyale ‘ya'ya mata sai Allah ta'ala ya ce innahu kana minal mufsidin da wannan malamai sai suka ce yin kisan kai a bayan ƙasa shi ma barna ne a bayan ƙasa malamai suka ce girman kai ka bin dokar Allah tabaraka wa ta'ala shi ma wannan barna ne a bayan ƙasa shi sa Allah ya ce inna na kana min qaumi Musa فبقى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتاه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين جرمان كي a bayan ƙasa ka ringa wannan shi ma barna ne a bayan ƙasa bai kamata a samu ɗan adam yana aikatawa ba shi sa Allah ce tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada da ƙarshe malamai suka kudin ne magana gaba ɗaya suka dunkule ta a waje ɗaya suka ce dukkan wani abu da za ka aikata wanda saban Allah ne to wannan barna ne a bayan ƙasa barna ne a bayan ƙasa domin an riga an gyara ƙasar da tauhidi da sunna da da'a ga Allah to bai kamata a samu wani dan adam ya zo kuma yana yada shirka ya zo yana yada bid'a ya zo yana yada sabo a bayan kasa ba malamai suka ce tsafi mutum ya ringa asiri ya ringa tsafi shi ma wannan barna ne a bayan kasa barna ne a bayan kasa bai kamata a samu dan adam yana yi ba to su waɗannan munafikai sai Allah ta'ala yake ga musu cewa la tufsidu mutane in ce da su la tufsidu fil ab kada ku yi barna a bayan ƙasa qalu sai ce inna ma nahnu muslihun sai ce kadai abin sani mu gyara muke yi shi mai tafsirin tafsirul karim rahman abdurrahman ibn nasir sa'idi shisa abdurrahman ibn nasir sa'idi a cikin tafsirin sana taisirul karim rahman yake cewa iya daga cikin mummunan aiki ga dan adam daidai lokacin da dan adam yake aikata mummunan aiki aka zo aka yi masa nasiha da cewa wani abin da kake aikata mummuna ne amma sai wannan dan adam din ya ce ai gyara yake yace wannan ba karamin mummunan aiki bane yake cewa mutumin da yake yin laifi ya yadda laifi yake yana da sauƙin azaba sama da mutumin da yake yin laifi ko bai yadda cewa laifi yake yi ba akwai bambanci wannan yana yin laifi amma bai yadda cewa laifi yake yi ba muna ganewa عايز ناس من الخزانة bashi kawai in kuna عبد الرحمن بن ناصر السعدي أكين تفسير سنة تفسير كريم الرحمن a cikin littafin tafsirul karimin rahman yake cewa mutumin da yake yin laifi ya yadda laifi yake yana da saukin azaba sa mutumin da yake yin laifi yana ganin ba laifi yake yi ba domin iya daga cikin ɗabi'ar munafukai za su yi laifi a bayan ƙasa idan an ce musu abu kaza laifi ne sannan kuma sai su ce su ba laifi suke aikatawa shine abin da Allah ta'ala yake nufi وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون idan aka ce da su ku daina yin barna a bayan ƙasa kada ku yi barna a bayan ƙasa kalu sai ce inna ma nahnu kadai mu abun sani muslihuna masu gyara ne mu ba barna muke yi ba Allah ta'ala ya ce ala ku saurara innahum humul mufsidun lallai su su ne cikakkun masu barna walakin la yash'urun alhalin bin san haka ba shi sa sayyidul mufassirin Ibn ibnu jarir ne tabari yake cewa a cikin littafin sa na tafsiri yace fa ahlun nifaqi kaga mutanen da suke munafikai ne su mufsiduna fil ard masu barna ne a bayan ƙasa bi ma'asiyatin fiha rabbahum saboda saba ma ubangijinsu da suke yi a bayan ƙasa wa rukubihim fima fiha ma nahahum an rukubihi da kuma aikata abin da Allah ya hana su su aikata wata tad'ihim fara'ida da kuma tozantar da farillar da Allah ya farlanta wa bayi da munafukai suke yi wa shakkihim fi dinihi alladhi la yuqbalu min ahadin amalun illa bit tasdiq sannan kuma da ƙaryata addinin Allah da munafukai suke yi addinin da Allah madaukin sarki ba zai karbi imanin kowa ba sai wanda ya yi imani da wannan addini yace to wannan ayyukan da munafukai suke yi to shi ne abin da ya ja musu fushin ubangiji ya ja musu kuma wato azaba ta Allah ta baraka wa ta'ala kullum ina gaya mana cewa idan aka ce ma abu kaza sifa ce ta munafukai to ba wai mutanen ake kalla a ce musu munafukai ba a'a wannan abin da suke aikatawa shi ne ya mai da su munafukai kuma Allah ya tunatar da kai a cikin alkur'ani dan ka nisance shi dan karka faɗa cikin mutanen da suke munafukai ne Allah ta'ala ya tsare mu sai Allah ta'ala ya ce Wani zaki da lambu Aminu kama, mana nasu ɓalu Aminu Na biya da katikin su fata muna da Allah ya ci gaba da tsarin gaya mana Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahum aminu kama amana nas idan aka ce da munafikai aminu ku yi imani cikakken imani kama amana nas kamar yadda mutane suka yi imani su waye mutane anan gurin su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne annasu anan gurin ina ba ta mun gane idan aka ce da su ku yi imani kamar yadda sahabban manzon Allah suka yi imani qalu sai su ce sai waɗannan munafukan su ce a nu'minu kama amana sufaha yanzu mai imani kamar yadda a sufaha wawaye suka yi imani wai habban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne wawaye domin kalmar sufaha daga asafihu ne asafihu kuma wawa mai raunin hankali jam'insa shine sufaha mufrad ɗinsa shine asafihu sai suka ce to ma yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani wannan iya daga cikin sifa ta munafiki ya dinga raina mai addinin gaskiya wanda ya zo yana yin addini na gaskiya ya ringa mai izgilanci ya ringa wulakanta shi Allah ta'ala ce ala ku saurara innahum humus sufaha'u su munafikan da suke faɗa wannan magana su ne cikakkun wawaye walakin la ya'lamun sai dai su san cewa su wawaye bane domin ba wawancin da ya wuce rashin yin imani da Allah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 wannan wato rabo ne mai girma shi sa wani bawan Allah wani ya taɓa zuwa sai zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a gabansa aliyu zainul abidin aliyu zainul abidin ya ce bawan Allah zo nan wai kai kana daga cikin muhajir ne domin Allah ya kasa musulmi gida uku na farko ya ce akwai muhajir da ya ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون bayan Allah ya faɗi muhajir ya ce masu gaskiya ne duk wanda Allah ya ce mai gaskiya ne to dan aljanna ne domin Allah ya faɗa a ƙarshen suratul ma'ida ya ce hada yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum lahum jannat to Allah ya kira muhajir da cewa yan aljanna ne sai Aliyu Zainul Abidin ya tambayi wannan bawan Allah ya ce kai bawan Allah kai kana daga cikin waɗannan muhajir din ne dan ke zagin sahabbai ce ni bana da gaske sai Ali Zainul Abidin yace to kuma Allah ce walladina tabawwa'u ad wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوك شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأن أنصار ني الله يتي سر بوتا سيتم بيشيتي مالا كان دقيتين أنصارو ya ce a bana daga cin ansar to wannan shine gida na biyu na musulmi to sai tambaye shi ya ce masa me yasa baka zama daga cikin wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman na تجعل في قلوبنا غلا Rabba امنوا ربنا انك رؤوف rahim me yasa da baka zama daga cikin waɗanda za su zo daga bayan sahabbai shirin ringa sahabbai addu'a suna taya ubangiji ka gafarta mana mu da wanda suka riga yi mu imani sai wannan bawan Allah ce laysa min haula'i man sabba haula duk wanda yake zagin waɗannan to baya tare da su mana ba musulmi bane shi to da haka su munafikai a gurin su sahabbai ba komai bane su sahabbai ba waɗansu mutane bane da za a girmama su shi sa suka kalle suka ce musu wawaye shi kuma Allah ta'ala ya ce ala innahum kumus sufaha ai su sune cikakkun wawaye tunda ba su gano inda gaskiya take ba ba su gano cewa sahabbai mutane ne masu kima masu daraja a gurin Allah ba Allah ta'ala ce walakin la ya'lamun sai dai su bu san da haka ba to yana daga cikin wayewa yana daga cikin sanin daidai shine duk wanda Allah ya karrama shi ka karrama shi duk wanda Allah ya mutunta shi ka mutunta shi dan ba mutuncin da ya wuce Allah tabaraka wa ta'ala ya mutunta dan adam to waɗannan sahabbai suna da kima suna da daraja shi sa a hadisin muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce, la'anna Allah ittala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum Allah ya tsinkaye mutanen da suka yakin badar gaba ɗayan sai yace da su ku je ku aikata abin da kuka ga dama ni na gafarta mu yanzu idan a zamanin mu ne aka zo aka ce kowa ya aikata abin da ya ga dama an gafarta mai ka san dai kuɗin wani ba nasa bane dan wani za su zo da mundiga su kwace su kai mata wani ma ka san ba ta wani ce dan duk wanda ya ga wani ya je aure auro mata mai kyau sai ya zo ya kashe shi ya kwace ta to an ce duk abin da kai kai abin da haka dama an gafarta mu amma su a lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ƙara da'a suka ƙara biyayya ga Allah suka ƙara koma zuwa ga Allah ina batun mun gane Allah ta'ala ya shirye sai Allah ta'ala ya ce وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ الله يستهزئ بهم ويمرهم في طغيانهم يعمهون نعم الله تبارك وتعالى ya ci gaba da gaya mana sifa ta munafukai da kuma irin ayyukansu don mu nesanta Allah ta'ala ya ce wa idza laqul ladina aman iya daga cikin halin waɗannan munafukai idan suka gamu da wanda ya yi imani idan suka gamu da waɗanda suka yi imani kalu sai ce amanna kaga mu mun yi imanin nan mu muna tare da ku kaga tunda suna tare da masu imani abinda za su gaya masu imani mu muna tare da ku mun yi wannan imanin kaga fuska ta farko kenan wa idan khalau ila shayatinihim amma idan sun tafi zuwa ga shaidanunsu ma'ana kafarai waɗanda suke tarayya da su kanu sai suke kuma da kafarai inna ma'akum lalle mu muna tare da ku kaga nan sun zo sun ce da da muminai suna tare da muminai can kuma sun koma gurin kafarai sun ce suna tare da kafarai kaga wannan fuska biyu kenan wannan shine ainihin munafunci amma duk mutumin da yake cikakken mutum baya yin fuska yana tsayawa ne a fuska ɗaya in yace eh eh in yace a a a amma su in sun zo gurin masu imani sai su ce aman na mun yi imani in sun kuma gurin shedanin su kuma sai su a a tare muke da ku ba tare da wadancan masu imani sai su inna ma nahnu mustahzi'un kadai abun sani mu muna yi wa muminai izgilanci ne da ga muna zama tare da su shi sa za ka ga Allah tabaraka wa ta'ala dan kasu yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce imanin su ba na gaskiya ba bane idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah Allah ya ce idan sun zo gurin ka za su ce ma sun yi imani sun shaida sun yi imani kai manzan Allah Allah ya ce shi ya san annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne amma Allah yana bayar da shaida cewa munafikai da suka ce sun yi imani ƙarya suke ana ganin da suka zo wa idza laqul ladina amanu qalu amanna to fadin haka sai Allah ta'ala ya ce ƙarya suke saboda me idan sun tafi wa idza khalu ila shayatinihim ay wa idza dhahabu ila shayatinihim idan sun tafi gurin shedanun su qalu sai sai inna ma'akum lalle mu muna tare da ku sai su ga kafirai cewa mu a tare da ku muke ba tare da ba ma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa innama nahnu mustahzi'un kadai mu muna yi musu izgilanci ce mun ce wanda muke musu mun yi imani to izgilanci muke musu ba gaskiya muke gaya musu ba Allah ta'ala ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su sakamakon izgilanci malaman tafsiri suka ce dukkan wata kalma da tana iya ɗaukan abu mai kyau ko mara kyau to ba a fassara ta a zahirinta ga Allah tabaraka wa ta'ala misali ai Allah ya mana alqur'ani cewa Allah baya mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji baya mantuwa amma wani gurin Allah ya gaya mana cewa kuma nasullaha fa nasiyahum sai malamai suka ce ba za ka fassara nan gurin da nasullaha fa nasiyahum in ka fassara cewa sun manta da Allah Allah ya manta da su to wannan kuskure ne dan Allah baya mantuwa nasullaha sun kyale hanyar Allah fa nasiyahum sai Allah ya kyale su a cikin wutar jahannama muna ganewa sun kyale hanyar Allah sai Allah ta'ala ya kyale su a wutar jahannama kamar daidai nan gurin da Allah ta'ala ya ce innama nahnu mustahzi'un sai ka ce mu muna yi wa mumine izgilanci ne sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah zai ba su sakamakon izgilanci ba za ka ce Allah zai musu izgilanci ba dan Allah baya izgilanci muna ganewa shine ma'ana Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum kuma Allah ta'ala zai ba su dama fi tughyanihim a cikin ƙetar iyakarsu ya'mahuna suna masu yin dimuwa mai san hanyar da za su ba wannan yana nuni da cewa idan ka mai da sako shine aikinka to sai Allah madaukin sarki ya barka da wannan saban shi sai inganta hadisin da ya zo cikin musnad na Imam Ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bawa idan bawa ya nufi ana ɗiga mai wani baki a cikin zuciyarsa in ya tuba sai a wanke wannan zuciya sai ta dawo fara amma idan bai tuba ba ya ƙara aikata wannan zunubin sai Allah ya ƙara ɗiga mai baki a cikin zuciyarsa in ya ƙara aikata sai Allah ya ƙara masa baki a cikin zuciyarsa har sai zuciyar ta zama baka ƙirin to daga nan za a ga ya kasa gane ma daidai da ba daidai ba kowane irin zunubi zai iya aikatawa a daidai wannan lokacin kowane irin zunubi zai iya aikata Allah zai baka dama ka aikata duk zunubin da ka dama saboda me ka riga ka aikata zunubin an lullufe ma zuciyarka da baki shine abin da ake nufi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun shi sa za ga duk mutumin da haka <clears throat> baya ganin girman Allah zai iya aikata dukkan abin da ya ga dama to wannan mutumin idan ka tashi da gano cewa zuciyarsa ce take da matsala amma da zuciyarsa wankakkiya ce za a ga aikinsa ya zama wankakke amma in zuciyar mutum ta zama a idan zuciyar mutum ta zama wato bakakkirin za a ga aikinsa ma ya zama bakakkiri kuma idan ka fiye yin barna a bayan ƙasa sai Allah ya kyale ka kai ta yi zaɓen kai ta yi don ka haɗa zunubanka a waje ɗaya idan ka je ranar alkiyama Allah ya sa ka autar jahannama da hujja shi sa manzon Allah ya inganta hadisin da ya zo cikin musnad na Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka ga bawa yana aikata zunubi kuma Allah yana yi mai ƙari a cikin rayuwarsa to ka sani wannan bawan Allah istidraji yake masa za ga mutum yau barna yake a bayan ƙasa laifi yake a bayan ƙasa amma yana ƙara samun lafiya yana ƙara samun kuɗi yana ƙara samun damar da zai je aikata wannan laifin to istidraji Allah yake ba ma'ana Allah yana ma talala tunda sabo kake sha'awa sai Allah ya ringa baka damar da zaka yi saban dan ya zanto cewa ka hada zunubanka a waje daya in ka je lahira ya zama baka da komai sai zinib. haka Allah ya ba mu labari cikin suratul an'am yace falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baktatan فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين Allah ya ce lokacin da suka yi barna suka dinga yin laifi suka dinga yin laifi sai mu dinga musu kari fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka buɗe musu kofar komai ga shi dai saɓo suke mu suke saɓawa, amma sai muka buɗe musu kofar komai duk abin da suke so samu suke laifi ba suke wa Allah saba ma Allah suke yi wa Allah ba daidai ba suke yi amma kuma duk abin da suke so shi Allah yake ba su shine fatahna alaihim abwaaba kulli shay Allah yake hatta idza farihu bima utu har sai da suka fara yin alfahari da abin da Allah ya ba su ai mumin isa ne shi isa muka samu kaza Allah yake akhaznahum baktatan sai muka kama su nan take fa idza mublisun sai ga su sun yi tsuru tsuru a lahira a cikin wutar jahannama muna ganewa Shi ne ma'anar wa hun fi tughyanihim ya'mahun sai Allah ya buɗa musu Allah ya yalwata musu a cikin ƙetar iyakar da suke wa Allah ya'mahuna suna masu ɗimuwa ta hanyar da ba za su gano cewa wannan abin da suke aikatawa ba daidai ba ne kaga daga lokacin da ɗan adam ya zama yana aikata laifi bai san cewa wannan laifin da yake aikatawa ba daidai ba ne kaga daga nan kuma ta su ta lalace domin in ba don haka ba ɗan adam ya kamata ya gane cewa abu kaza daidai ne ya kamata ya aikata shi abu kaza ba daidai bane ya kamata ya zanto cewa ya nisanci shi Allah ta'ala shi ya sai Allah ta'ala ce أولئك na اشتروا الضلالة بالهدى فما wa تجارتهم ya gaya mana waɗannan sifofi na munafukai sai Allah ta'ala ce ula'ika alladhi ishtaraw ad-dalalata bil huda masu irin waɗancan ayyuka da muka lissafa a baya su ne suka canja domin kalmar ishtara a larabci tana nufin istibdal tana nufin canjawa yanzu idan ka je za ka sai kaya Abin abinda yasa ake karan shi ashira'u saboda idan ka je za ka bayar da kuɗi za a baka abin da ka je yi yanzu ka je za ka sai wannan wayar za a biya ma kuɗinta za ka ba da kuɗin in ka ba da kuɗin kai kuma za a baka wayar ma'ana ka canja kuɗinka da me da waya ka bayar da kuɗi an baka waya muna gane ha idan ka je za ka sai wannan loudspeaker za ka ɗauki kuɗi ka bayar kai kuma za a baka loudspeaker ka yi canji ka ba da kuɗi an baka loudspeaker muna ganewa to shine nan ma Allah tabaraka wata'ala da ya ga munafukai sun ɗauki hanyar da ba ta daidai ba sai Allah ya ce ulaiikal allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda masu wannan aikin su ne suka canja suka canja shiriya da bata ma'ana su ne waɗanda suka sayi bata suka bayar da shiriya shine ulaiikal labi ishtaraw ad-dalalata bil huda domin yin imani da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kasuwanci mai kyau amma yin munafunci da saba ma Allah da yin barna a bayan kasa wannan kasuwanci ne mara kyau kasuwanci ne mara kyau shi sa Allah ya ce ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda waɗannan su ne suka sayi ad-dalala bata bil huda da shiriyar da Allah ya ba su Allah ta'ala ce fama rabihat tijaratuhum tunda ku irin wannan kasuwancin suka yi tunda ku irin wannan siye da siyan suka yi na ɗaukan shiriya su watsi da ita su karɓi bata, Allah ce to kasuwancin su bai yi riba ba kasuwancin su bai yi riba ba domin za su je ranar alkiyama ranar da ake bawa kowa sakamako a hannun su a ce su tafi wutar jahannama su a ce su tafi wutar jahannama mumine a ce su tafi aljanna kaga mumine da aka ce su tafi aljanna kasuwancin su yayi riba munafikai da aka ce ta hutar jahannama kasuwancin su bai yi riba ba yayi asara shine ma'ana fa ma rabihat tijaratuhum kasuwancin su bai yi riba ba wa ma kanu muhtadin sannan kuma ba su kasance daga cikin wanda suke shiryayyu ne ba to ashe idan mun kalli wannan abubuwan da ya gabata na wannan ayoyin za mu ga cewa abin da ɗan adam ya kamata yi shine duk abin da za ka yi a wannan duniyar ka ɗauka kasuwanci kake yi shi kuma ribar ɗan kasuwa shine ya samu riba ran da bai samu riba ba hankalin sai na tashi ko da ku ya samu wannan riba su goma sai ga wata rana ya zo ya samu asara to ba zai taɓa jin daɗi ba to mu a duniya da muke yanzu kamar muna yin kasuwanci ne ma'ana in mun yi abin da yake shi ne daidai to za mu je ranar alkiyama za mu samu sakamako na daidai in mun yi abin da ba daidai ba ne za mu je ranar alkiyama za mu samu sakamakon da ba daidai ba ne kuma ko ba zai wa ɗan adam ba ɗan adam ya san dole wata rana sai ya rasu wata rana sai an neme shi a bayan wannan ƙasar an rasa domin la'alla za a iya samun wani mutum da yake dab da kai ya mutu ya tafi lahira ka iya dawo da shi duniya ba ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko matarka ko ɗanka ko wanka ko kaninka ko dan uwan mahaifinka ko dan uwan mahaifiyarka dole dai a cikin rayuwa ka taba ganin wani a cikin family ɗinku ya rasu wannan shi ke tabbatar ma da cewa kai ma wata rana za ka rasu to shi kuma kamar yadda wani daga cikin magabata an ban manta ba al-fudayl ibn iyad yake cewa ita duniya gida ne na imani da aiki ita kuma lahira gida ne na karɓar sakamakon shiga aljanna ko wutar jahannama wannan ya rage da ɗan adam ya deciding ɗan adam ya ga cewa me ya kamata ya yi shin ya kamata ya bi hanyar da Allah maɗaukin sarki zai kai shi zuwa ga aljanna ko ya kamata ya bi hanyar da Allah maɗaukin sarki zai kai shi zuwa ga wutar jahannama wani ya waɗansu baituka ya ce mana albaka'a takallubu shams wa guruguha min haythu la tusi. wai abin da ya hana kowa ya dawoma a wannan duniyar shine rana da ke fitowa ta gabas Ta kallubu shams wa gurubu hamil haifu la abin da ya hana kowa ya dawama a bayan ƙasa shine rana ta ringa fitowa ta gabas tana faduwa ta yamma wata rana idan rana ta fito ta gabas kafin ta fadi ta yamma an zare ranka sai dai ka tafi lahira wata rana idan rana ta fadi ta yamma kafin ta sake hudowa ta nan bangon gabas to mala'ika mutuwa ya zare ranka sai dai a kai ka to kaga dan adam din da yake da wannan a gabansa bai kamata ya sake ba abin da ya kamata dan adam yayi shine yayi wa Allah da'a ya yi biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance kullum alaƙarsa tana da alaƙa da ubangiji tabaraka wa ta'ala ba yadda za a yi adam ya samu wannan sai yana neman ilimin addini ba yadda za a yi ɗan adam ya yi alaƙa mai kyau tsakaninsa da ubangiji sai yana neman ilimin addini amma da yawan mu za ga muna sakaci da ilimin addini gashi kuma hadisi ya tabbata cikin sunanu ibnu mada wanda hadisi ne hasanu da kamar yadda almizi yake faɗa cewa hadisi ne hasan mana hadisi ne da a iya karɓarsa a yi aiki da shi manzala sai salama a cikin wannan hadisin yace talabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi wajibi ne akan dukkan wani musulmi sai ya san addini sai ka je ka nemo ilimin addini ka san shi saboda anan ne zaka san daidai zaka san ba daidai ba malamai suka ce yana daga cikin abin da yake nuna ma cewa yin karatu da neman ilimin addini wajibi ne in ka karanta hadisi in bukhari kitabu bada'il wahyi littafin da ke magana akan farkon wahayin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ga bayan mala'ika jibril ya kama annabi Salama ya matse shi sai ce mai ikra sai manzo Allah Salama ya ce mai ma ana bi ni ba mai karatu ba ne. sai da aka yi haka sau uku a daidai lokacin sai mala'ika jibril ya ce masa ikra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سيأكي وحي اقرأ آية قدابية تسكي تأكي كرات wannan ya nuna cewa dukkan ɗan ana buƙatar da yi karatu malamai suke cewa idan mun kalli hadisin tirmidhi farkon abin da Allah ya fara halitta shine alƙalami haka hadisi ya inganta a cikin tirmidhi manzo Allah sallama yace farkon halittar da Allah ya fara yi shine alqalami malamai suka ce me yasa Allah madaukin sarki ya fara halitta alqalami kamar yadda yake a cikin hadisin tirmidhi aka ce saboda a nuna ma mahimmancin iya karatu da rubutu karka yadda ka zauna baka iya karatu ba karka yadda ka zauna baka iya rubutu ba to amma ga abin da mu ba ma so kenan ba ma son karatu ba ma son mu je makaranta mu koyi karatu abin da muka buzo shine mu zauna a wannan majalisa mu hira an rana ta kare mu koma waccan mu hira rana ta mu koma waccan tare da cewa shi kuma Allah madaukakin sarki wannan lokacin da ya baka a cikin rayuwa sai ya tambaye ka mai kai a ciki domin hadisi ne Hassan, a cikin sunanu a tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito hadisin manzo Allah ya ce duk wani dan adam da ka gani lan tazula qadama 'abdin 'inda rabbih yawm al-qiyamati hatta yus'ala an khamsin digadigan ɗan adam ba za su wuce gaban Allah ba ya tafi aljanna sai ɗan adam ya iya amsa tambaya guda biyar ni ko kai dole sai an mana wannan tambaya dan annabi sai salama ya faɗa ce za a mana wannan tambaya tambaya ta farko da za a ma shine an umrihi fi ma afnahu rayuwar da Allah ya baka gaba daya shekara 30 40 50 60 70 da ka rayu a nan gidan duniya za a tambaye ka a ranar alkiyama me ka aikata a ciki yanzu kai wa kanka wannan tambayar shekarun da Allah ya baka yanzu mai ka aikata a cikin su sittin ne ko saba'in ko tamanin ko arba'in ko talatin ko ashirin ka tambayi kanka mai ka aikata a cikin wannan shekarun dan Allah zai tambaye ka wa an shababihi ma ablaku samartakarka daga lokacin da ka balaga zuwa lokacin tsufanka daga shekara sha biyar sha shida sha bakwai zuwa lokacin da za ka yi shekara hamsin sittin wannan range wannan tsakanin na wannan shekarun mai ka aikata za ka yi wa Allah bayani mai ka aikata a cikin wannan shekarun kaga shekaru ne da ba su fi talatin ba wannan shekarun da ba su fi talatin ba Allah zai tambaye ka to me ka aikata a cikinsu ya kamata ka yi kanka wannan tambayar tun kafin Allah ta baraka wata ala yi ma wannan tambayar tambaya ta uku da ta hudu shine duk dukiyar da ka samu a duniya sai an tambaye ka wa an malihi min aina iktasabahu wa duk dukiyar da Allah ya baka a ina ka ka samu wannan dukiyar a ina ka ka kashe wannan dukiyar shin sana'ar da kai ka samu dukiyar nan Allah ya yarda da idan Allah ya yarda da ita halali ka samu to ka amsa tambaya ta uku tambaya ta hudu kuma shine ina ka ka sa wannan dukiyar ta kashe ta ma sai Allah ya ma wannan tambayar tambaya ta biyar wa an ma za ilimin da Allah ya baka me kaje ka aikata da shi yanzu kaga jahili kenan ba za a tambaye shi ba amma shi kansa mai ilimin sai an tambaye shi to idan ka tashi bawa Allah tabaraka wa ta'ala amsa wata amsa zaka shi. to shi yasa zaka duba cewa ita wannan duniyar da muke a cikin ta ba duniya ba ce da ɗan adam zai zo ya yi abin da ya ga dama har ya gama rayuwarsa yana aikata abin da ya ga dama ba irin wannan duniya ba bace duniya ce da ake so ka raya ta da imani ka raya wannan duniyar da imani da aiki na kwarai domin idan ka je ranar alkiyama babu abin da zai tseratar da kai ka tafi aljanna sai in ka zama kana da imani kana da aiki na kwarai ayoyi da dama sun gaya mana wannan a cikin alkur'ani da yawa Allah ya ce wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min Allah ce duk wanda yayi imani wato yayi aiki nagari wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-janna wa la yuzamuna naqira duk wanda yayi imani yayi aiki nagari wannan su ne za su shiga aljanna wani gurin yace innal ladina amanu wa amilu salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula wani gurin yace innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lakum ar-rahmanu wudda wani gurin yace innal ladina amanu wa amilu salihati yadihim rabbuhum bi imanihim تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون معنى إيماني da aiki na gari shine abin da zai amfana da to shi kuma ba yadda za a yi imani ka aiki na gari sai kana neman ilimi sai kana neman ilimi shi sa za ga mutumin da yake jin cewa bai da ilimi sosai duk malamin da ya yi karatu to ya san ilimin da yake da shi bai taka kara ya karya ba in kaga mutum yana tsafafa yana cewa yayi karatu to bai yi ba da yayi ba zai ga da yayi zai gane cewa bai yi karatu ba da yayi zai gane cewa bai yi karatu ba saboda lokacin da kake shiga cikin karatu lokacin kake gane cewa ashe dama can baka san komai ba lokacin kake gane cewa ashe dama baka san komai ba shi sa duk ɗalibin gaskiya da duk malamin gaskiya to kullum suna cikin karatu in ba haka ba zai ringa gaya mutane abin da yake ba addini ba ne zai ringa ɗura mutane akan hanyar da ba ta daidai ba ce to kuma yana da illa ka zo a matsayin malami kuma kana faɗar abin da ba addini ba ne in ka je ranar alkiyama ya za ka yi da wannan mutane da ka ɗora ba kan gaskiya ba to amma saboda neman ilimi yana da wahala kowa so yake zama cima zaune duk wanda ya je koyi littafin al'akhdari ya koyi littafin bulugul maram sai zai kafa majalisi a unguwarsu shi ma zama malami baya jin magana kowa baya girmama kowa baya mutunta kowa shi ma malami ne a halin yanzu dan ka karanta ahlari da ishmawi da iziya da risala ka karanta arba'una nawiya da irin su riyadu salihina to wannan sai dai a kira ka dalibi amma ba malami bane kai domin ko ɗaya bisa miliyan na ilimi baka ɗauka ba domin idan aka sa ka a wani kurkuku a ilimin hadisi to za ka sha mamaki idan malaman fikihu suka sa ka a wani kurkuku za ka sha mamaki idan malaman ƙur'ani suka sa ka a cikin kurkuku za ka sha wani mamaki kuma yana daga cikin abin da ya sa ilimin ba baya ci gaba da muke yadda mun sani wani idan ya zo kaɗai yana gaya ma sunan littafi sunan akwai littafi kaza akwai littafi kaza akwai littafi kaza to daga nan za a gane ba kai karatu ba to amma ba ma yadda mu bayar da lokacin mu yi karatu shi sa za ga ana zuwa ana mana wasa da aƙidar mu ana masa mana wasa da addinin mu ba ma ma gane abin da yake shine daidai a cikin rayuwar mu to kuma Allah ta'ala bai yadda a mai bauta da jahilci ba Allah abin da yake so shine lalle ka nemi ilimin addini ka san yadda za ka gudanar da al'amuran addini ina fatan mun gane Allah ta'ala ya shirye da mu sai Allah مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم سم بكم عمي فهم لا يرجعون نعم الله تبارك وتعالى mana munafukai تامنا منافقي su da sifofin su hikimar haka shine mu nisanci wannan sifa din Allah ta'ala ce masaluhum misalin munafikai kama falil ladhi istawqada nara kamar misalin mutumin nan ne wanda ya kunna wuta mana yana cikin duhu sai ya kunna wuta kaga zai ga haske falamma adaa'at ma haula yayin da wannan wutar da ya kunna ta haskaka masa abin da kike kewaye da shi ka san lokacin da mutum yake cikin duhu baya cikin aminci yana tunanin kunama na iya cizon sa yana tunanin maciji na iya cizon sa yana tunanin wannan iya zuwa ya cutar da shi saboda baya ganin kewayensa to munafiki yana cikin wannan halin Allah yake misalin sa kamar misalin mutumin da ke cikin wannan halin ne sai ya kunna wuta kaga da ya kunna wuta zai ga komai da yake tare da shi zai ga babu abin cutarwa zai zama yana cikin aminci to bayan ya ga hasken yana cikin aminci zahaba Allahu bi nurihim sai Allah ta'ala ya tafi da wannan hasken da suka kunna kaga ya dawo gidan jiya wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bar su a cikin duhu irin duhun da ba za su iya gani ba Allah ta'ala ce summun bukumun umiyun su munafikai su ne kurame bukmun bebaye umiyun makafi fahum la yarji'un amma duk da haka ba za su dawo zuwa ga hanyar Allah ba malaman tafsiri suka ce kalli wannan aya a babin larabci farko ayar Allah ta fara da jam'i masaluhum kaga misalin su jam'i kenan amma sai Allah ce kama falil ladhi istawqada nara kamar misalin wanda ya kunna wuta ne falamma adaa'at ma haula yayin da ya haskaka sansaninsa kaga kalmar wato ayar daga jam'i ta dawo mufrad alladhi ismu sila ne lil fardi na mutum ɗaya ne istauka da naran falamma adaat ma haulahu ba ce ma haulahum ba kaga nan ma na mutum ɗaya ne amma wajen tafiyar da haske sai ce zahaba Allahu bi nurihim maimakon zahaba Allahu bi nurihi sannan Allah ya ce wa tarakahum maimakon wa tarakahu fi dhulumatin la yubsirun malamai suka ce wannan salo ne na iya zancen Qur'ani banda Allah ba wanda yake yin wannan Allah yana magana akan mutane da yawa sai dawo da maganar akan mutum ɗaya sai mai da ita kan mutane da yawa muna ganewa sannan malamai suka ce gurin da Allah ya ce summun bukumun umyun wannan khabar muftada ne idan ya zama khabar muftada ina muftada din yake kuna biye da ni da aka ce summun bukumun umyun aka ce wannan kabar muftada ne to ina muftada din yake sai suka ce muftada din ana kaddara ana kaddara shi ne ma'ana ana kaddara hum ma'ana hum summun hum bukmun hum umyun su dai munafikan nan su ne bebaye a su ne kurame su ne bebaye sannan su ne makafi fahum la yarji'una ba za su dawo zuwa ga hanyar gaskiya ba to da malamai suke faɗa a nan gurin kamar babban malamin tafsiri ake kira Katada, ibn da'ama as-sudusi ko as-sadusi abinda yake faɗa yace wannan misali ne da Allah ya bayar akan cewa annal munafiqa lalle shi munafiki takallama kallama la ilaha illallah yayi magana ya furta la ilaha illallah yana furta wannan la ilaha illallah fa adaat lahu fi dunya sai wannan kalmar ta la ilaha an haskaka masa haske a gidan duniya shine falamma aba'an ma haula muna ganewa yace fana ka bihal muslimin da wannan ya dan yaudari musulmai mana ya shiga cikin gurin musulmi wa ghazahum biha wa warafahum biha wannan kalmar da fita ta la ilaha illallah ita ce ta sa yake shiga cikin rundunar musulmi a tafiya ke da shi ita ce ta sa yake shiga rundunar musulmi in wani nasa ya mutu ya gaje shi a matsayinsa na musulmi mana ganewa wa haƙa na biha damahu wa mala kuma wannan kalmar ita ya amfani da ita yadda ba za a zo a ƙwatan mai dukiya ko kuma a yaƙe shi ba kaga shine falamma aba'at ma haula katada ya ci gaba da cewa falamma kana inda al-mauti suliba hal munafiq yayin da ya zo mutuwa duk wannan damar da ya samu ta kalmar la ilaha illallah sai aka zare ta saboda me ba da gaskiya ya faɗa ba kuma jiya na gaya mana cewa kalmar la ilaha sai ka faɗe ta da gaskiya sai ka faɗe ta da ikhlasi domin wannan yana cikin sharuɗan ta ko ba haka ba to idan ya zo zai rasu kuma sai a janye mai wannan hasken kaga zai tafi lahira mai a cikin duhu shine falamma aba'at ma haulahu to da ya zo mutuwa kuma zahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun sai Allah ya tafi da hasken ya bar su a cikin duhun da ba za su taba gani ba domin sai ga domin duk wanda ya je lahira ya ga duhu har abada duhu zai ringa gani wanda ya je lahira ya ga haske har abada haske zai ringa gani to kaga su a duniya da suka faɗi la ilaha illallah wannan misalin da Allah ya bayar na cewa kamar mutumin da ya kunna wuta ne suna faɗin la ilaha illallah shine kunna wutar sai ta haska musu shine falamma aba'ad ma haula ina batun muna ganewa kaga ta haskaka musu a duniya ba za a taba jinin su ba ba za a taba dukiyarsu ba ba za a yaƙe su ba in ɗan uwan mutu za su gaje shi za su raka musulmi zuwa yaƙi shine falamma aba'ad ma haula muna ganewa to bayan ya mutu lokacin da yazo zai mutu daga nan kuma zahaballahu binurihim wa tarakahum daga nan lokacin da za su mutu sai Allah ya tafi da hasken ma'ana waccan faɗin la ilaha illallah da suka yi tunda ba da gaskiya suka faɗa ba ba za ta amfane su a ina ba a lahira da haka sai suka tafi a cikin duhu shin ma'ana haɓar lagu bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin sai Allah ya bar su a cikin wani irin duffai domin zulmat jami'i ne na zalama duhu guda ɗaya shine abzulmu abzulmu shine duhu guda ɗaya amma zulumat jam'i ne to sai Allah ya basu a cikin dufai na farko dai akwai duhu lokacin da za su tafi lafira ba za su ga haske ba na biyu idan sun sa su akabari suna cikin duhu na uku idan an zo ranar hisabi za a yanke musu hukunci a kai su gidan duhu shine gidan jahannama Allah ya tsare mu Kada shine ma'anar zahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun lala mun gane sai Allah ta'ala ce hum summun daga nan su wannan munafukan sun zama bebaye ga duhu ga bebanta hum bukmun sannan su ne dai wanda suke wato a can ne sannan su ne bebaye umiyun sannan dai su ne makafi ga kurmanta ga bebanta sannan ga makanta duka Allah ya haɗa musu saboda sakamakon wancan munafincin da suke aikatawa Allah ta'ala ce fahum la yarji'un su dai waɗannan munafikan ba za su dawo ba wasu malaman suka ce ba za su dawo zuwa ina ba ba za su dawo ba ilal islam ba za su dawo zuwa ga musulunci ba a haka za su mutu wancan bala'in ya fada musu wasu malaman suka ce abin da ake nufin ba za su dawo ba la yatubuna wala hum yadhakkarun ba za su tuba ba ko ba za su tunana ba kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul tauba وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون kaga ba za su tuba ba sannan ba za su tantancina ba kaga wannan tashin hankali ne da musiba wanda inda za ka yi magana a kan inda za ka yi imani ka yi imani da gaskiya in kuma ba za ka yi imani ba to ka yi imani da hanyar da kake so domin da ka zama munafiki wanda ka zama kafir domin munafikai su ma kafare ne shi sa Allah ya ce musu innahum kafaru billahi wa bi rasuli sun kafircewa Allah sun kafircewa manzon Allah amma menene bambanci tsakanin musulmi da munafiki da kuma kafiri shi musulmi ya yi imani ne ta hanya uku sai ka yi ta wannan hanyoyi guda uku sannan imanin ka yi tabbata na farko ka furta imani a harshenka harshenka kullum aje na furta kalmar imani zuciyarka ta kudirce wannan abin da kake faɗa da kake kayar da babu abin bauta bisa cancanta sai Allah ya zama haka ne a cikin zuciyarka da ka yadda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to ya zama haka ne a cikin zuciyarka kaga kafirta ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah to ya zama haka ne a zuciyarka sannan abu na uku a ga gabanka suna aiki gabanka suna nuna aikin da kake aiki ne na la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suke cewa shi imani yana da nunin guda biyar nunin guda biyar sai imani suka ce nutkun bil wa i'tiqadun bil jinani wa amalin bil arkani yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bi ta'ati shaytan imani ka kudirce a zuciya harshe ya furta ka aikata kaga guda uku sannan shi wannan imanin duk da kai wa Allah da'a ƙaruwa yake duk da ka saba ma Allah kuma rabuwa yake to wannan shine mumini wanda ya imani a zuciya sa ya faɗa yake aiki da shi ina ba ta mun gane wannan mumini ne zalla sai kafiri shi kuma kafiri ya furta kafircin ya kudirce kafircin a zuciyarsa kana ganin sama kaga kafirci yake yi muna gane shi ko munafiki shi munafiki ya furta imani amma zuciyarsa kafirci ne a cikin haka wannan ayyau dara shi sa idan an je na alkiyama mutane za su kasu gida uku akwai waɗanda za a sa su a aljanna su ne muminai waɗanda Allah ta'ala zai sa a aljanna su ne wa muminai shi sa za ga duk inda Allah ya magana za a shiga aljanna muminai ke cewa za su shiga aljanna man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun muminai za aljanna amma wutar jahannama kuma gida biyu ne na mutane a cikin wutar jahannama akwai kafarai akwai munafukai amma kuma Allah ya gaya mana cewa sai an fara sa munafukai a can ƙasa sannan za a biyo bayan su da kafarai dan ma kar samu hanyar da za su samu sauki ko samu hanyar da za su fita innal munafiqina fi darkil asfali minan wa lan tajid lahum nasira Allah ya ce lalle munafukai suna can ƙasan wutar jahannama ba ba kuma wanda zai taimaka musu ya fito da su ba wanda zai taimake su ya fito da su ashe abin da ɗan adam ya kamata ya ne imani na gaskiya imani da zai zanto cewa ya raba ka daga azabar Allah ya kai ka zuwa ga rahamar Allah ta baraka wa ta'ala kuma abin da zai taimake ka mu gane cewa yin da'a ga Allah jin daɗi biyu yake kawo in ka ne wa Allah da'a to Allah tabaraka wata'ala zai sa a rayuwar duniya ba za ka sha wahala ba sannan ka je lahira Allah zai sa ka aljanna saboda kane wa Allah da'a shine ayat da na karanta Allah ya ce man amila salihan min Zakarin a unsa wa huwa mu'minun duk wanda ya aiki nagari mace ne ko namiji yana matsayin mumini sai Allah ya baka alkawari na farko ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa ta jin daɗi a gidan duniya Muhammad Aminu amin Shinkiti a cikin tafsirin sa na Adwa'ul Bayan fi idahi al-Qur'an bil Qur'an yace Allah ta'ala falanuhiyannahu hayatan tayyiba yace a gidan duniya Allah zai rayar da kai rayuwa ta jin daɗi yace hujja ga abin da Allah zai ma can a ranar alkiyama wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun za mu saka maka da mafi kyawun abin da ka aikata a ranar alkiyama kuma jin daɗin duniya ba sai kana da kuɗi da yawa ba Allah zai baka kana'a zai baka wadatar zuci za a ga cewa kullun rayuwarka tana tafiya daidai yadda kake bukata muna gane ha to kamar yadda kuma saba ma Allah yana jawo bala'i guda biyu a ranan anan a duniya ka shiga bala'i ka je ranar lahira Allah ya saka a wutar jahannama shine Allah ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm qiyamati a'ma duk wanda ya kauce wa hanyar mu ya kauce wa alkur'anin mu to yana da rayuwar kunci a gidan duniya sannan za mu tashe shi ranar alkiyama makaku mutum zai ga al'aduniya mai gani ne shi amma an tashe shi a ranar alkiyama makaku qala rabbi lima shaktani a'ma wa qad kuntu basira ya ubangiji da zaka tashe ni makaho bayan da can ina gani sai Allah ya ce kadhalika atatka ayatuna haka ayoyin mu suka zo mana alqur'ani da ayoyin mu na mu'jiza dan kai imani da mu haka suka zo فنسيتها أما تكي واسيرس وكذلك اليوم تنسى كيما هكذا أي واسيرة كي يو أتشم ترجاه النما الله يتريم الله يتريم وكذلك نجزي من أسرف حكا مشي ساكا دون لقاك لوكا تأجنا الدنيا بمن داعبا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي كون ذي إيمان الآير أبن جيبا يتو ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى عذاب الله لا تافت أردي تافت دواما Allah ta'ala ya tsare mu ya sa aljanna yake makon mu abinda na faɗa jima daidai Allah ya ba lada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh